gari ya waye. muna farin cikin ƙara kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na gari ya waye hausawa suka ce ina kwana turawa suka ce good morning da fatan kun tashi lafiya allah ya sa mu dace in mun dace mu dafe shirin gari ya waye ke zuwa muku a wannan safiya da fatan kuna jin daɗin yadda shirye-shiryen mental health wasu lafiyan kwakwalwa yake zuwa muku a wannan watan kamar yadda sanarwa ya gabata daga gefe na akwai hajjiya hawa kulu hmm. wacce aka fi sani da mai tuwo da gudan sa ba yawwa hmm, tashi lafiya lafiya kalau ya aiki alhamdulillah ya mental health ah, ya kula da mental health muna ta gashi nan muna kula da su kuma muna jin hmm. shawarwarin da ake bamu kwarai da gaske hmm, na sa ko masu kallo su ma suna amfana da wannan ah, maudu'ai da suke zuwa game da ah, kula da lafiyar kwakwalwa kwarai da gaske kwarai da gaske kin san akwai wannan abin da zamu iya cewa kamar ya zama ruwan dare wannan batu na depression abu kaɗan abu kaɗan ka ji mutum ya ce mm. i am depressed depression ya kama ni da mm. sauransu da sauransu mm. sai ka ga mutum lafiyar shi kalau amma baka san me ke dame shi amma sai ya ce maka wai he is depressed tingan hmm. wani abun ya faru ne ah, na ba da ah, wasu yan kwanaki kaɗan da suka wuce akwai friend da nake da shi na daɗe da sanin shi kuma muna al'amura da dama so kawai ranar sai yake faɗa min cewa ba shi ba depression na damun shi sai abin ya bani mamaki Mm, ya ga ka lafiya kalau muna hira da kai mm. muna eh, kallo tare a buga game tare amma kuma ka ce min kana pressure so mm. dai fara mun wasu bayanai sai na lura cewa kawai eh, abin da hausawa suke kira ne karfin eh, hali ina irin kana abu na damun ka yaki kawai ma shiga cikin mutane kai zaka ga kawai kana dariya amma kai ka san abin da yake damun ka gaske irin da rana zaka ga mutum lafiya kalau wasu sai sun koma sai dare yayi sun zama su kadai sai abin ne ya kara dawowa sai ga mutum ya ta kuka da sauransu da sauransu mm. ba san ko ke ma kin lura da irin wa'annan abubuwa cikin wasu da kika sani ba gaskiya na lura da akwai wacce muka taba zama da ita ta min mm. wannan bayanin idini a lokacin ma ban fahimci ma meye ma take nufi da depression din ba mm. sai da ta tabbatar min akwai wani abin da ya dame ta musamman kuma ka san mu mata in kaga wa'anda suka suka fada irin wannan yanayin to na farko ko soyayya ko kuma a rashin wani dau na kusa da su ko kuma abin da ya shafi ga sunan soyayya ma eh, tana janyo depression a fa soyayya fa na wa fa kai dai bari a ba sai daren nan ya yayi an kasa bacci mm. za ta kasa bacci ko ta rasa ma me yake damunta ta faɗa mm. ya ce to je ki samu likita mm. je ki samu likita ya dan baki shawarwari in ma wani abu ne na magani a baki sai wai a yaya za a yi ta je ta samu likita ya bata magani wannan ai kawai dai za ta dan sha wani abu ne ta kwanta kawai wani abu take shaka sha ta kwanta irin magani da yake sa bacci kin ga irin haka kamar da kika ci tana shan maganin bacci jawo matsala gaskiya daga nan misali hmm. mutum ya ki zuwa ya je asibiti a duba shi ya hmm. koma yana shan abubuwan da ya sa shi bacci hmm. sai ki ga daga nan kuma ya bude mai wani sabon eh, fage na rayuwa sabon eh, mai ake cewa sabon hali sabon babi na shaye-shaye misali daga yau barin dan sha kadan manta komai in yi bacci gobe ma barin kara jibi ma barin kara kafin ka ce me sai ga mutum ya zama eh, shaye-shaye ya fara shaye-shaye sosai sannan kuma mm. ga depression din nan tana nan kuma mm. ba to ai kamar yadda ka ce shaye-shaye abba mm. ai wasu suna rabu ba wai shan kayan maye abubuwa ai me irin nan masu shaye-shaye ba wannan ma fa idan ka ka san cewa ka tsinci kanka a wani hali ko kin san cewa kin tsinci mm. kanki a wani hali ko na rashin bacci ko abin da ya shafi depression a kawai ba wai ka dinga shan abubuwan da zai dinga saka bacci ba garzaya ka je likita fa ba abun kunya bane ba wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya sa wannan tashar ta Arewa 24 a wannan wata ta ware wannan wata mai matukar muhimmanci domin shigo da masana kiwon lafiya a na abin da ya shafi kwakwalwa mm. ta wayar da mu da kuma dora mu akan abubuwan da ya shafi yadda za mu kula da mu don mu gudu tare eh, tsira tare kuma kin san da yake wannan ah, abin da muke tattaunawa kai wato mm. abin da ya shafi depression mm. na san da cewa yana daya daga cikin jerin ah, maudu'ai wanda likitoci za su mm. tattauna mana da shi <clears throat> na san da cewa mu Eh, ilimin bai zama lallai ya kai wannan mm, wurin ba ba sani ba ko ke tsohuwar likita ce wata ta rita a ni ma fa ilimin fa bai zo wannan da abin da ya shafi ka san fa ita kwakwalwa fa ita ce abu na farko a cikin jiki kwarai da gaske to a gaskiya ilimin bai je nan gurin ba amma mm. eh, za mu in kuka dakon wannan shirin a wannan sati ko in ci a mm. wannan watan gabaki daya a wannan maudu'i ne na farko wanda za a tattauna da shi a cikin wannan sati idan likita ya zo zai mai warware mana abin da ake kira zare da abawa na san da cewa da mu da ku duka za mu amfana kuma za mu karu don wannan eh, cuta ta depression abin ba wasa ba ne abu ne ruwan dare zaka tara mutum goma yanzu zaka iya samun hudu biyar suna mm. fama da depression mm. kuma depression ina daga fanni daban-daban kamar da kika ba da lissafi misali mm. yanzu kika ce soyayya akwai soyayya akwai maybe rashi na wani dan uwa wani ya rasu haka da sauransu akwai maybe asara ta dukiya haka misali eh, wasu ma abu ne wanda bai taka kara ya karya ba sai ka ga sun samu depression kuma abin da nake so in kara jan hankali akai wanda fa depression din akwai mutane da dama wanda suka tsinci kansu da wannan halin kuma sun rasa rayukansu kaga rashin ziyartar asibiti don hmm. kasancewa da malaman kiwon lafiya bangaren kuma ni ah, ana fahimtar idan hmm. misali depression din ya yi karfi hmm. yakan ja mutum ma je ya kashe kanshi shine a irin irin wani abubuwa a shekaru da suka wuce ko kuma a watanni da suka gabata za ka ga wasu za a tsinci gawawwaki cewa wani ya rataye kansa wani wato wani idan aka yi binciken ma bai san ma asalin me yake faruwa da shi ba gaske Allah ya kiyaye ya sa mu dace masu kallo zamu je shirin mu na farko a cikin jerin shirye-shiryen mu na wannan safiya wato dabarun sana'o'i ta masu kallo barkanmu da shigowa zangon dabarun sana'o'i a wannan mako ma za mu tattauna akan batun da ya shafi janye tallafin man fetur a najeriya da halin da al'umma suke ciki muna tare da dr abdulrazak ibrahim fage wanda muka fara tattauna tare da shi a makon da ya gabata dakta barka da shigowa to barkan dai tabbas ana ji a jika kusan ina ganin an daɗe ba a samu abin da kai tsaye za a ce al'umma sun shiga cikin wani firgici saboda wato zartar da hukunci a kai ba sama da irin wannan ah, batu to amma ah, na so dama a ce tun wancan makon kila mun karaso wannan gabar tun da kuka fara tattauna tare da abba akwai batun shin ana ganin ma tun kafin lokacin da ya kamata a ce an janye tallafin bayyanawa a kai domin an ce tun a gwamnatin bayan dama aka yi kudurin za a janye kafin wannan lokaci daga furtawa kuma shikenan tallafin sai ya zama to har da man da kila ya shigo da tallafi a ciki ya zama mai tsada a wannan yasa ake ganin cewa kenan a Najeriya wani lokaci akan zartar da hukunci ba tare da an samar da wasu matakai na ganin cewa an sama wa al'umma mafita biyo bayan raɗaɗin da zai iya shigowa dalilin wannan doka ba to da farko dai dama an yi kuskure wajen janyewar mm. gaskiya ne tun gwamnatin baya ta sa rai ko ta sa a cikin kasafin kuɗi mm. ƙarshen wannan wata za a janye mm. tallafi to amma kuskuren da aka samu shi sabon shugaban ƙasa tun a wajen rantsar da shi kawai sai ya ayyana cewa subsidy is gone ma'ana ya tsaya daga wannan lokacin ya dakatar wanda a ka'ida subsidy yana bangaren abin da muke kira fiscal policy ma'ana hukunce-hukunce ko tsare-tsare da suka shafi kashe kuɗi da samun kuɗin shiga na gwamnati mm. wanda wannan kuma shugaban ƙasa ba shi da hurumi ya kashe naira ta gwamnati sai ya je ya nemi sahalewar majalisa haka kuma ba zai ɗora tallafi ba ko ya janye sai ya nemi sahalewar majalisa mm. amma daga inda aka rantsar da shi a nan ya janye tallafin wata ɗaya da ya mm. rage ba ƙaramin kuskure ba ne wannan aka yi to kuma ya janye ne ba tare da ya yi tsarin komai ba da ya haƙura zuwa ƙarshen watan nan kafin watan ya ƙare sai ya amfani da wannan watan sai a yi tsare-tsaren da ake ganin ya dace a yi mm. tare da cewa ko da bai janye ba sai ƙarshen watan mm. bai kamata a canye tallafi a matsayi a yanayi da najeriya take ciki a yanzu mm. na kaso sama da 37 na 'yan najeriya ba su da aiki sama da mutum sama da mutum miliyan 132 suna fama da talauci mm. a wannan yanayin bai kamata a ce an janye tallafi ba a yanzu ma ake bukatar shi to amma ko da za a janye ya kamata a bi shi a tsari mm. sannan kuma a bi shi a doro na doka to mm. duk ba a yi wannan ba kuma idan ana maganar wai idan an janye tallafi to a zo da wani abu ya maye gurbinsa idan har za a zo da wani abin da zai maye gurbinsa ai tun farko babu maganar ma a yi tallafin a magana ta biyu da suke idan an janye tallafin kuɗin da ake tallafin za a yi amfani da su ta wata fuska mm. a mun san an janye tallafin kananzir mm. an janye na gas mm. an janye na jet fuel an janye na diesel di ina kuɗinsu da ake musu tallafi da babu maganar ko tallafin ya fi tsoka bangaren fetur ne to ai ko na fetur misali na fetur <laughs> eh. a kasafin kuɗin wannan shekara da aka lissafa idan za a yi na shekara ɗaya naira tiriliyan shida da biliyan 700 ya kama sai suka ce ya yi yawa a rage a yi na wata shida mm. to da da aka rage aka yi na wata shida aka sa tiriliyan uku mm. da tiriliyan uku da biliyan ɗari hudu mm. to da sauran tiriliyan uku da biliyan ɗari uku da ba a yi sa su a cikin tallafi ba da sai mu ji a ce an sa su a harkar ilimi hmm. an sa su a lafiya hmm. da sauran sassa da za su taimaka al'umma amma ba a yi wannan ba. Dakta za mu zo ga hmm, wa'annan abin da ya shafi amfani da su kudaden tun da an ambaci tiriliyoyi ko haka ake fada idan suna da yawa. da ake ajiye ko kuma ake kashewa yanzu babu su babu wannan uzuri shi yasa ina ganin ake ganin kamar masu madafan iko suna ta murna dama suna ganin kuɗaɗe za su shigo hannu an ce kuma al'umma za su ji daɗi muna fatan haka <laughs> to amma bangaren mu ma kan al'umma dan zamu taba nan ne mu taba nan ah. kamar yan kasuwa abubuwan da suka shafi kayayyakin masarufi wani an ce kusan komai yana da alaka da transportation ko eh, to amma me yasa za ka ga cewa da zaran an tabo can ana ganin kamar gwamnati ba ta sai ta irin wannan abun sai kaga a kasuwa abin da kwata-kwata yana can yayi hannun riga da fetur shi ma sai kaga an daga shi duk abin da ka taba sai kaga kawai an ninka kusan lissafi ake sai a linka shi sau uku menene abin da ya kamata a ce an yi na bangaren kamar ko wasu kudurwa ko wasu dokoki da a Najeriya da za a daina samun wannan idan ma abu ba shi da alaka da hawa farashin wani abu bai kamata a ce wancan barin yana kama wani ramuwar gaya wasu suke yi mm. tun da an matsa mu a can kai ma sai matsa ma ana wato babu ba wai babu alaka bane mm. amma babu alaka ta kai tsaye mm. yawwa to kuma abin da ya kamata a ce gwamnati tana yi idan irin wannan yanayi ya samu sai a yi abin da ake kira price control ma'ana ka'ide farashi na abubuwa a ƙasa wanda a yanzu haka magana da muke gwamnatoci a turai duk abin da suke kenan ah. wannan price cap din da suke sawa ai ka'ije farashi ne cewa kuɗin lantarki ba zai wuce kaza ba hmm. kuɗin gas ba zai wuce kaza ba kuɗin mai ba kowanne kada ya wuce kaza hmm. amma daga kaza zuwa kaza za ku iya biya ah. za ku iya cajar al'umma hmm. shine abin da ya kamata a ce gwamnatoci suna yi to amma mu abin takaicin ko farashin man fetur din da da ake mai ka'ida a dalilin wannan yanayi da aka shiga hukumar ma da take ka'ida farashin sai aka rushe ta an rushe ta eh, babu ita babu ita to shine matsalar da muke fuskanta muna sa ran za a samu sauki babban magana kenan dakta akwai abin da ka faɗa a makon da ya gabata kuma na ji daɗi muna tunanin kamar ka san duka mafita muke nema kai magana a lokacin da aka fara wannan akwai lokutan zamu iya cewa matatun man fetur din cikin gida suna aiki mm. abu na farko da gwamnatin Najeriya ta yi a wannan lokaci shine ta ce to a saida wa 'yan ƙasa a farashi kaza yanzu da kuɗaɗen nan mun tabbatar da cewa an daina zuba su a can an daina ba da su a matsayin tallafi to za a tallafa mana wajen farfado da idan aka farfado da waɗannan matatun man fetur akwai yiwuwar wannan ta zama ta wata hanya ta samun sauki ma'ana ana tace fetur din a gida duk da mun san akwai yanzu matatan man fetur amma ta 'yan kasuwa ta 'yan kasuwa eh kuma kila ba lalle bane mu samu sauki ta wannan bangaren idan aka samu na gwamnati nan gaba akwai competition kenan tsakanin waccan da wayannan misali yanzu da aka rage mm. tallafi na wannan shekara mm. da naira tiriliyan uku mm. da biliyan 300 mm. wannan kuɗin kadai ya isa ka gina sabuwar matatan man fetur ba ma ka gyara ba eh, ya isa a gina sabuwa mm. to idan aka gina sabuwa ko da ma wa'innan din kullun ana fidda kuɗin gyaran amma har yau ba su taɓa gyaruwa ba mm. duk shekara sai an fidda kuɗin gyara a yanzu haka a satin da ya gabata shugaban kamfanin nnpc ya ce sun fidda kuɗi suna gyaran ta kaduna <laughs> to amma ba za ka taɓa jin garan da za a ce mata gyaru ba to da za a ce a yi sabuwar <laughs> eh. tunda matatar ta gwamnati ce to gwamnati za ta iya cazar farashi mai rahusa ga al'umma a biya wannan amma yanzu idan ta 'yan kasuwa ce ai zai caji kuɗin da ake caza idan an je yin tata a wata ƙasar ne mm. sauƙin da za a samu ɗaya ne kawai sauƙin jigila ko ɗauko man fetur daga wata ƙasa zuwa najeriya mm. yanzu za a dinga ɗauko tataccen man fetur daga lagos zuwa sauran sassa na najeriya mm. kaga zai rage wahala ko matsala ta abin da muke kira supply chain ma'ana zai dinka samuwa zai je kowace sassa a kan lokaci shine dama da za a samu abu na biyu kuma zai ragu da farashi na wannan jikila farashi na transportation mm. shi kadai ne zai ragu saboda haka ba wani sauƙi na a zo a gani za a samu da wannan refinery ta ɗan kasuwa da mai ba ba wani sauki bane na zuwa gani gaskiya maganar neman sauki da har yanzu ita ni ita na kofar saukin nake kokarin so sauki shine gwamnati eh. ta samar da tata matatar mm. kuma sai ta iya cazab duk farashin da ta so saboda matatar ta ta ce mm. ma'aikatan nata ne ita take za ta iya sayarwa a yadda take so bari mu kalli abin da shafi ya tattalin arzikin kasa ah, idan muka yi maganar ah, tallafin man fetur dole za a yi maganar basussukan da ake karbowa daga wasu kasashen ko kuma daga ah, bankin da ke ba da lamuni na duniya <coughs> wanda wani lokaci ana ayyana cewa ɗaya daga cikin dalilan da ya sa ake ci wannan bashi har da shi wannan ah, subsidy din <coughs> yanzu da aka janye me za a yi tsammani ta fuskar biyan bashi don misali kamata ya mu ce mu fara tunanin biyan waɗannan basussuka sannan kuma wani tasiri hakan zai yi ga tattalin arziki wani irin sauyi da amfani 'yan ƙasa za su samu daga haka to wato duk lokacin da gwamnati take so mm. ta shafa wa harkar subsidy mm. ko tallafi eh, bakin <laughs> fenti bakin fenti sai ta ce sai ta ciyo bashi mm. take iya yin shi to amma abinda zamu duba misali a shekarar ta gabata a watanni shida na farko an sai da man fetur ɗanye najeriya ta sai da danyen man fetur na sama da naira triliyan goma sha daya a iya watanni shida na farko amma a shekarar gaba daya tallafin tiriliyan hudu ta yi mm. to kenan tallafin bai kai kaso arba'in cikin 100 na kuɗin da ta samu a iya wata shida ba mm. daga kuma man kenan man da kanshi zai iya biyan wannan tallafin mm. a yanzu a wannan shekara watanni uku na farko wata uku kawai na wannan shekarar an sai da man fetur zuwa kasashen ƙetare na tiriliyan biyar da biliyan ɗari da hamsin amma tallafin da aka ce an yi na biliyan ɗaya ne na tiriliyan ɗaya ne da biliyan ɗari bakwai kenan kaso 33 cikin 100 ne na kudin man da aka samu mm. kaso 33 cikin 100 ne aka yi tallafi da su mm. yaya za a ce wannan kudin sai an je an ciyo bashi ake yi to sai nake ganin kamar man mari tallafa tallafawa kansa ya daɗe yana tallafawa man kaɗai an bashi tun da na al'umma ne na ƙasar ne mm. in aka siyar ya biya subsidin sannan sauran gwamnati ta zo ta raba to Allah ya kyauta bari mu shiga wata gabar ina ganin saboda wannan maganar kamar tana da dan rikitarwa dan mai dai kamar bisa ga duka alamai da muka ji alƙalma sun nuna mai da yana tallafawa kansa to amma bari mu kalli maganar ah, albashi shine wani abin da kila zai shafi kowa talaka na kowa dai akalla in kai baka aiki akwai dan uwanku da yake yi amma kafin mu nan kasa amma gabar da muka tsaya kafin mu tafi batun albashi da kungiyoyin kwadago suke nema a ƙara duk da zaka ga an kwankwasa kofar an shiga an mm-hmm. shiru an yi magana an dan shigo an yi shiru wani lokaci bayanin ba shi gamsarwa a ah, dakta ina ganin bar mu kalli wannan abin <laughs> albashi da ake so a kara shin ah, kana ganin mafita ne ko kuma akwai wani mataki da ya kamata a ɗauka saboda najeriya tana da wani abu idan albashin ma ya zo hannun mutane waccan magana da nake da zaka ga wani abun bai da alaka can ba hawa farashi aka samu ba mm. to yanzu sai a ce akwai kuɗi a hannun yan ma'aikata da haka sai ka ga kila can ma an ƙara kaza can ma an ƙara kaza abin da kuke cewa eh, eh, inflation wani lokaci mm. menene menene alfanun da za a iya samu in an yi ƙarin albashin ko kuma menene abin da ya fi dacewa ta fuskar ƙarin albashi ko rashin sa to wato shi a tsarin tattali mm. a duk lokacin da farashi ya hauhawa ko ake harsashe farashi zai hauhawa to akan zauna ne da ma'aikata da gwamnati da kuma masu wanda suka ɗauki aiki mm. ma'ana kamfanin kamfaninnika kenan sai a sake sabunta mm. tsari na farashi na albashi domin ya yi daidai da farashin da ake tunani za a samu a cikin kasuwanni mm. saboda ba za ka zauna ba albashin ka na da yake amma kuma farashi ya hawa mutum zai shiga cikin yanayi to wannan ta sa kusan duk shekara a kasashen da aka ci gaba ana zama a yi abin da ake kira wage review a duba alkaliman hawa farashi a duba kuma alkalima na albashi sai a yi gyare-gyaren da ya kamata a yi mm. to shi yasa duk lokacin da gwamnati ta bujuro da magana janye tallafi mm. mun san cewa farashi zai hawa mm. so abin da ma'aikata suke sai su ce to a kara musu albashi a yanzu a turai saboda ba sa son a samu wannan magana na ƙarin albashi hmm. shi yasa sai gwamnatocin suka shigo sai suke yin subsidy din su yanzu suke yin subsidy saboda me idan ba su yi ba hmm. mutane ba za su jure wa na hawa farashi ba hmm. dole sai an ƙara musu albashi to muna taya samar na mu muna bata su to mu kuma mu kuma yanzu yanzu eh. ake maganar an janye subsidy to ka janye subsidy <laughs> farashi ya hawa to fa dole kuma ka ƙara ma'aikata albashi dama tsarin haka yake to dakta akwai jihohin da tun fil azal tun da aka yi magana a ƙarin ma dama can babu idan suka tashi ƙari za su yi ƙari ne kila su zo wani dan matakin da ko dai ya kai inda ake a yanzu ake neman ƙari ko kuma bai ƙaraso ba ko kuma in Allah ya sa jihohin kila su gwamnoni sun samu kuɗaɗen da suke bukata ta dalilin janyewe wannan tallafin man fetur shin kana ganin kamar za a iya samun abin da ake bukata wayancan jihohi tun farko sun gaza yanzu babu tabbacin cewa kila kuɗaɗen da za su samu za su iya kaiwa ga su biya albashin da ake bukata a ƙara da wato wasu daga cikin wannan jihohin da ba sa biya mm. ba wai kuɗin ba ne ba zai isa su biya ba mm. amma babu tsare-tsare ne a jihohin masu kyau akwai jihar da na sani wadda tana ɗaya daga cikin masu ina jin kusan ita ce ma tafi kowace kankancin albashi da take biya mm. ba wai don kudin da ake bata ba zai isa ba ne kuma mm. tare da cewa ita a cikin garin cikin local jihar ba sa iya tara wani kudi na a zuwa gani da ake kira internet revenue mm. to amma matsalar shine sai a ɗebi mutane aiki da yawa wasu ma ba sa zaune a garin mm. wani yanzu yana kano sai wata biyar bai ma je garin ba amma ma'aikaci ne duk wata yana da albashi ah, wannan dai dubu bakwai ko dubu goma ko dubu sha biyu da za a babba da matsayin albashi kawai ita ake bada kusan kowa ma ma'aikaci ne eh. ai gwamnatin ta san da su eh, ta ba su wannan ne mm. su yi shiru da bakin su an ba su raban su ah, sannan su wanda suke can suna aikin su ba kuma ta shafe su mm. haka ake zaune to rashin tsare-tsare ne masu kyau amma idan da tsari mai kyau mm. yanda ake raba a arzikin kasa duk wata mm. babu gwamnatin da ba za ta iya biyan wannan mafi kankanta albashin na dubu talatin ba a najeriya ba gwamnatin da ba ta iya biya ba to kun dai ji yanzu bari mu je kuma ga wata gaba abinda duk lokacin da aka yi maganar kamar man fetur ko farashin man fetur da wasu abubuwa a najeriya duk abubuwan da suke zagaye da shi shine zaka ji ana magana farashin dala wanda shi ma yana shafar tattalin arziki mm. wani sauyi za mu gani a najeriyance mare na ci gaba ko kuma kishiyarsa ta abin da ya shafi hauhawar farashin dala dalilin wannan janye tallafi akwai wani ah, tasiri da hakan yake da shi wannan farashi ba zai taba farashin dala ba a yanzu mm. abinda muke kira short run mm. amma in the long run ma'ana nan gaba mm. saboda akwai refinery ta 'yan kasuwa da za ta fara aiki to bukatar najeriya ta dala domin a je a siyo ta tataccen man fetur za ta dawo babu ita ko za ta ragu to idan wannan bukatar ta ragu na bukatar dalar mm. to farashin dala zai daina yi wa naira barazana mm. wannan yawan karewar da naira take a dalilin dala mm. zai za a samu sassauci saboda me za a dawo cewa za a rinka biyan kuɗin tacewa ne da naira tun da kamfanin nan a cikin najeriya yake ko da ya yi farashin a dala ai ko ya yi farashin a dala tun da dai a cikin najeriya ne abin da za a duba kawai dala ɗaya naira goma ce to ga naira goma da naira za a biya saboda haka bukatar dala za ta ragu pressure da take kan naira mm. na bukatuwa da dala zai ragu wannan zai taimaka wa naira wajen ta rage yawan faduwa mm. da tabarbara da take samu a kasuwannin duniya mm. wasu suna ganin an fara samun musaya ta abubuwan biyan bukata abin da ya shafi sufuri wasu sun haƙura da motoci sun koma babura wasu masu babura sun koma keke wasu wanda suke da dan kuzari dan wurin da bai wuce a 440 ba za a dan zira a kafa ta ana ganin idan bukatuwar shi man ya yi ƙasa akwai yiwuwar wannan ya tilasta wa su 'yan kasuwar su rage farashin ana ganin nan gaba kila in tafiya ta yi tafiya abin ya citar dole za a haƙura kuma kila farashin ya yi ƙasa a farashi abu ɗaya ne zai iya sa farashi ya yi ƙasa mm. idan da gaske yanda ake siyo shi a yanzu mm. riba da suka ci suna ɗorwa ita kawai suke ɗora mm. to zai wahala farashin ya yi ƙasa saboda mai farashi ba zai ƙasa ba sai dai su rage riba su to kuma bukata ta ragu amma saboda zargi da ake cewa wannan lera 540 din ba ta gaskiya ba ce mm. akwai almundana a cikinta to yanzu idan aka ba 'yan kasuwa dama tunda yanzu nnpc ne suke siyo man nan mm. su wannan lissafin kuma su saida da 'yan kasuwa mm. in an ba su dama su je su kawo da kansu watakila za a iya samun farashin ya yi kasa. Kana ganin NPC ma kusan haka su ma suke sada a gidajen mansu su. Haka suke sada a gida ai shine lissafin aina su ne. Kuma mutane sun kasa gamsuwa da wannan lissafin saboda ya kasa zuwa ya fito dalla dalla a gaya aka yi aka samu 540 hmm. to idan har da gaske ne akwai almundahanar da ake zargi to idan aka ba 'yan kasuwa dama suka fara kawa da kansu za a iya ganin farashin ya yi kasa watakila da 400 da wani abu hmm. maimakon 500 da wani abu na ambato wasu daga cikin matakan da mutane suka fara dauka amma bari mu hmm. kalli abin a faɗaɗa ta fuskar tattalin arziki wasu matakai misali abin da ya shafi sufuri shine na sauyin abun da mutum yake hawa wani lokacin bai zama dole ba eh, ka canza amma me ya kamata mutane su yi na bai daya abin da ya shafi tunaninsu abin da ya shafi fuskar tattalin arziki dan kai tsaye kamar yadda muka ambata a farkon shirin an daɗe ba a samu abin da ya yi tasiri akan tattalin arziki a lokaci daya irin wannan ba me ya kamata mutane su yi na sauya tunaninsu domin fuskantar wannan kalubale tun da babban matsalar dai ta fi ga mai amfani da shi man fetur din mm. ya tare da cewa yana taba mu sauran sassa to amma mutum ya yi tunani a kan kanshi ta ya zai rage wa kanshi ma'amala da wannan man fetur din misali kamar yadda masu mota suke dawa suna amfani da babur yawan man da kake siya zai ragu wani ya da amfani da keke wasu ma wuraren da da suke zuwa a mota ko a babur yanzu za su je a kafa mm. ah, masu mai da wani yana da masallacin juma'a na unguwa kaza shi yake zuwa a yau in ka duba za ga akwai masallatai da suke da nisa wanda da suna cika yau ba su cika ba mm. saboda me kowa ya haƙura ya je kusa da shi yayi wannan sallar to bukata ta man fetur din zaka rage kanka sannan misali kamar wanda muke amfani da shi saboda rashin wuta janareto mm. dole mutane su fara haƙura suna koma amfani da yar sola din nan ko da irin yar dubu tamanin din nan mai haske da fanka guda ɗaya da makamantansu mm. ko da irin wannan ne sai mutane sun haƙura su dinga koma sun rage wa kansu buƙatar man fetur din shine wannan za su samu sauki na wannan hawa farashi a kansu sannan da yawace yawacen da dama ba su zama tilas ba hmm. sai ka hakura da su sai koma waya dan kira yi uzurin wance abu kaza to amma akwai wani batu na cewa ana ganin kudade wai za su samu a hannun mutane tunda dama ana ganin cewa kudade da yawa ake kashewa biliyoyi a kowace rana sannan tiriliyoyi kila a watanni wajen yin wannan tallafi ina gaskiyar lamarin shin mutane za su tsammanin cewa dalilin wannan abin kila za a samu yawaitar kuɗi a cikin tattalin arziki kayan kasuwa za su ga ana samun cinikayya akwai wani abu makamancin haka san ce kuma za a gina ƙasa za a yi tituna za a yi shin ta yaya hakan mutane za su ci gajiyarsa wannan magana ba gaskiya ba ce mm. na farko dai su da kansu suke cewa an kaɗo mataki na gwamnati su da kansu suke cewa suna ciwo bashi ne suna yin wannan abu mm. to idan ba ka yin subsidin yanzu za ka siyo bacin ne ka yi wancan maganganun da kake mm. in ba haka ba kuma ta ina kuɗin zai zo mm. sannan kuma misali a wannan shekarar da aka rage tiriliyan uku da biliyan ɗari uku mm. ina muka ga sun kai kuɗin babu wannan labarin saboda haka ba gaskiya bane kuma a ɗaiɗaikun mutane babu wani ƙarin samun kuɗi da zaka yi idan man fetur ne ka daina siyan shi ko ka rage yawan siyan shi to ai kuma farashin duk kusan abubuwan da kake amfani da su ya ɗaga saboda haka duk anan ranar man fetur da baka siya ba duk anan za ta tafi wajen siyan kayan abinci kayan masarufi da makamantansu da biyan transportation biyan kuɗin magani biyan kuɗin ruwa wuta mm. tunda duk za su daga duk anan kuma rara za ta tafi saboda haka ba za ta bar kowa da wata rara ba zahirin gaskiya dai dakta yana ganin mafutar sai dai addu'a mun gode kwarai da gaske Allah ya mai da kai gida lafiya ina ganin dama wannan magana ga ta karshe da kusan ta biyun karshe a kusan shawarwari ne don haka muna maka fata alkhairi mu kuma gode kwarai daga gaske. tashi lafiya. masu kallo iya abin da ya samu kenan a wannan zango na dabarun sana'o'i inda muka kasance tare da Dr. Abdulrazak Ibrahim Fage mun kuma ji irin bayanan da ya mana musamman shawarwari a karshe akan abin da ya shafi janye tallafin man fetur da kuma matakan da ya kamata mu ɗauka musamman abin da ya shafi tattalin arziki. Masu kallo barkanmu da shigowa shirin kuɗi ke magana gyara gobanka a yau in Allah ya da tare da Dr. Aminu Idris Harbau za mu duba a kan wato maudu'in nan na dogaro da kai da fatan za ku kasance tare da mu domin ganin ko kuma yi mana sharhi akan abin da ya shafi me ma shi kansa ma dogaro da kai din sai ku biyo mu barka da shigowa dakta yawa to assalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum salam dakta kudi ke magana mm, gyara gobanka a yau gaskiya ne wato kamar yadda na yi shimfiɗa a farkon shigowar shirin a maudu'in da mu tattauna a shi shine dogaro da kai to in aka ce ma dogaro da kai me ma ake nufi shin karan kansa ma dogaro da kai yaya mutum zai dogara da kansa to masha Allah idan masu kallon ba su manta ba satukan da suka gabata na'am mun yi magana akan aikin wato mai tsoka mm. self-employed mm. so kuma sai muka kasa duka aikin dogaro da kai mm. gida biyar of course ka samu aikin gwamnati shi ma ka dan dogara kanka amma aka zo ana tantance sana'o'i aikin gwamnati baya cikin waɗanda ake cewa mutum ya dogara da kansa ma'ana dogaro da kai shine zama kai ne ogan kanka ba wani ne ke baka umarni ba ko da kana aiki karkashin wani amma dai karshen ta so kake ka zama kai ma ka tsaya da kafafunka to wayanci shine mutane suke cewa self employed wato wani kai ne kake biyan kanka ba wani ne ke biyan ka ba kai za ka nemo wa kanka abinci kai za ka nemo wa kanka riga kai za ka nemo wa komai na rayuwa duk kudaden da suke shigowa aljihunka mm. to kai ne kake biyan ka kai ne kake tantance nawa za su shigo mm. ba wani ne yake tantance ma so zamu yanka karin zamu kasa kasa gida biyu mm. wancan guda biyar din sai mu kasa su gida biyu na farko da wanda ake baka na biyu da kai ne kake tantance nawa za ka samu wani ke tantance wanda za ka samu white collar job kai kai tantance nawa za ka samu dogaro da kai ina fata amfani fahimci so shi kuma dogaro da kai sai za mu iya kasa shi gida hudu na farko ko dai kai ya zama abin da ake cewa blue kala. Mm. wato wanda kai ne za ka yi amfani da karfinka mm. ba a ofis ba ka amfani da karfinka da tunaninka mm. ka iya sa wani abu ko kai wani abu wato duk idan ka dau masu dogaro a ruwan blue color din za mu dau duk wani mutum da yake amfani da karfi ya yi wani aiki kowane iri ne to sunan wannan shi blue color job dogaro da kansa yake hmm. amma muna kara categorize muna kasashe a matsayin blue collar job hmm. a misali kafinta direba hmm. dan shushana bakanike eh, duka waɗannan sun shiga cikin abinda da za su yi amfani da ƙarfinsu so kaga sunan lafiyar su ce suke aiki da ita na farko kenan na biyu sai sales mutanen da suke saya su sayar su ne na biyu su karbo daga gurin wasu su da su samu abin da za su yawa duk yan kasuwan da shi ba shi kayan ba mm. kawai zuwa zai sawo wani ya sa a gaba ya sayar da shiri ba sunan shi wannan sales mm. sales kawai muke kiran shi wato masu ciniki saye da sayarwa ko yan mm. trader abin na uku shine wanda kuma shi zai kirkiri kasuwancin eh. wanda kafa dan kamfani ko ya zama shi shine kirkire shi ya hada raw materials ya hada mai kosai da mai shinkafa da wake da mai pure water da mai biredi da duk waɗannan sun shiga cikin traditional businesses wato kai kake kirkira abu da mai saka kwando da mai sakar rariya you know, um, mm. duka inda za ka samar da wani abu su wanda mana kirkira da kanka kirkire shi mm. wato ba zuwa za ka yi wani aiki ba kai ne ka kirkire wani abu ko da dinkin mm. hula ne duka wannan yana cikin mai a traditional business ko self employed sai hmm. kuma na kashi na karshe wanda shi kuma zaka aiki kudin ka ma aiki na'am ba kai ne zaka je ka aiki physically to duka waɗannan muna sa su a matsayin dogaro da kai hmm. to me bincike ya nuna akan mutanen da ko in ce al'ummar da suke dogaro da kansu eh yawanci duk mutanen da ka gani da tarin kudaden da suka fi karfin abin da za su ci na'am kashi casa'in cikin ɗari na mutane masu kuɗi to mm. sun samu kuɗi ne saboda dogaro da kansu ta hanyoyin nan guda hudu na lissafa ba wancan ɗaya ne ba a kasashen duniya ne ke miki bayani wani zai duba ce a ai a najeriya yawanci ma'aikatan ma'aikata ne suke fantamawa gaskiya ne mm. to da za ka ɗau ma'aikatan kuma ka je kasuwa ka ga abin da kasuwa take haifarwa za ka ga ma'aikatan 'yan tsirari ne hmm. akan mutanen da suke yin kwadago mun ce kwadago kafintoci da duk ka hada waɗanda masu aiki da karfin su masu aikin karfi da kuma su sai da sayarwa mm. da wanda kuma suke kafa masana'antu ko mun kankantar sa mm. kin gane da kuma wanda suke aikin kudin su su musu aiki investment kenan mm. so za ga waɗancan ai ba su fi ɗaya ma cikin ɗari ba hmm. so yawancin arziki yana kasuwa to kuma waɗannan mutanen da na lissafa miki yawanci kuma su ne suke ɗaukar wancan white collar job ɗin aiki to yaya samun eh, su waɗanda suke aikin dogaro da kansu da kuma waɗanda suke aikin kamar aikin gwamnati haka eh, to aikin san ya danganta a wani level mutum yake amma ki ɗauka a fara lokaci ɗaya mm. kowane yana da matsalolinsa yana da haɗarinsa so shi wanda ya karatu ka ɗauka daga da ya shiga primary ko kuma primary sun gama da mutum rana ɗaya suka gama primary mm. to shi zai tafi secondary shi mm. kuma ya tafi kasuwa ki haɗa su zuwa ƙarshe wancan ɗaya kila sai dai nuna masa ƙarfin mulki mm. amma yawanci ka kirga abokanka guda goma mm. da suka tafi da kuka gama primary da su suka tafi kasuwa da kai kuma da ka ɗau biro ka mm. tafi white collar job ka duba guda goma za ka guda hudu ko biyar sun fi karfin ka ba za ka iya kama su kwata-kwata sun yi ma nisa akwai guda ɗaya ko in ce guda ɗaya cikin biyar ba za su iya ba za su iya kama juna ba ai sun tafi sun samu kudaden da ko mun yi da kai kake tsammanin za ka samu kuɗi sun sun yi nisa gaskiya bara mu je mu dan tsahe ta idan muka dawo za mu dora masu kallo da fatan kuna bibiyan mu a daidai wannan lokaci inda muke tattaunawa tare da Dr. Aminu Idris Harbau akan batun aikin dogaro da kai wato da kai wannan bayani da kafin mu je hutu a akwai maki zaka ga waɗanda suke aikin gwamnati suna suna da wata dama ta musamman da suke bawa mutane a su ma masu aikin dogaro da kansu wace irin dama suke bawa al'umma ko za su iya bawa mutane masha Allah yawanci abin da yake daukar mu mm. muke ganin white collar job ko aikin gwamnati shi yafi mm. yan kalilan din da suke cin nasara shi yasa kalilan da suke going through su je har matsayin director mm. to idan akwai mutum goma wanda suke neman darakta za a kila guda ɗaya ce kujerar baya ɗaya ce mutum goma suke neman ta amma misalin za mu bayar baro-baro yadda za mu iya fahimta ka kaddara lemo ne guda goma sai mutum ɗari suke neman sa to da kuma lemo ne guda 90 mm. sai mutum goma suke neman sa idan aka zuba guda goma nan a wajen mutane 100 ɗin yadda aka yi wawar samun shi mm. shi zai nuna miki ya mukami yake a gwamnati ko a kamfani mukami ɗaya ne za ga akalla mutum 90 kamar wannan lemo dai kwaya goma mutum casa'in suna neman shi to haka kowane mukami yake a gwamnati ko a kamfani haka mutane suke neman shi hmm. amma mu ɗauka ci gaba ne hmm. to amma ci gaba a kasuwa hmm. kamar lemo ne guda casa'in kuma za a watsa mutum goma so yiwuwar kusan su ya ci nasara ya samu akalla lemo kwaya ɗaya. ya fi yiwuwar a wancan guda goma so kaga a cikin wannan lemo guda casa'in su goma akalla kowa da on average wato in za mu dau Uh, abin da kowa zai iya samun probability shine kowa zai iya samun tara tara amma zai wahala ko a samu ɗaya eh, bai samu komai ba mm. zai wahala amma a wancan lemo guda tara mm. guda goma da a watsa mutum casa'in mm. to yiwuwar duka wanda za su iya samu ba su fi mutum na ba musun goma gaskiya tun da guda goma aka Mutu goma ne kawai ya abin da za a iya samu ke so me nake kokarin faɗa ne damammakin da suke a cikin self-employed sun fi taimakon da za a bayar tattalin arzikin ƙasa da na bunƙasa arzikin kasa da na kore talauci ai ba za ki taɓa haɗa shi da ke abin da ke cikin gwamnati ba domin hmm. wanda suke cikin gwamnati just 1% ne hmm. amma akwai dama maki kila wanda za ga mutum a karkara yana taimaka ya samu aikin yi ya taimaki yan waye kaza ya kaza hmm. so idan ka ɗauka aka tafi inda ya kamata a tafi to za ka ga damar da ke cikin kasuwa ta tattalin arzikin kasa ai ba za ki taɓa haɗa ta ba da dama da ke cikin gwamnati. To dokta ta yaya za a yi a ce ko kuma ta yaya shi mai aikin dogaro da kai ya iya taimakawa al'umma kuma ya taimakawa a gwamnati da ma kuma tasar da a tattalin arziki. Yanzu barin baki misali guda ɗaya. Mm. Ki ɗauka ni manomi ne. Mm. Kin fahimci ko? Na ɗauka. Yawwa to ina da gona. Mm. Kafin ni shuka a gonan nan sai na biya wasu sun share min gonar. Ta. Ce min ɗaya. daya sai na biya wasu sun yi aiki a gonar mm. sai na biya wasu sun yi shuka sun yi noma mm. sai na biya wasu sun girbe kana kuma sai na dau kudi sai na orin na dau kudi na sai auduga au na sai na sai iri mm. na sai taki na sai ah, abun feshi na sai bunhuna duka waɗannan abubuwan idan kika kula kuɗi ne na saki wanda suka shiga aljihun wasu mm. amma kai ma cikin gwamnati idan kana cikin aiki to idan ka lissafa kai sai dai ka karba amma ni wannan kuɗaɗe ne na saki kuma da ƙarshe da ɗan dako da kaza da kaza kafin kafin da ƙarshe ni na samu nawa ma'ana shi mai dogaro da kai sai ya taimaki al'umma da yawa mm. kafin shi na shi su zo kuɗi ya sake su sun tafi sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza kafin ko kuma ka ɗauka mutum ne zai kafa kamfani to sai ya sai an sai labor an ɗau labor sun yi shagon akalla mm. an yi sai inji an so kayan raw materials an yi kaza an yi kaza kafin da ƙarshe ma'ana sai kuɗaɗe sun shiga aljihun mutane da yawa duk mutumin da yake dogaro da kansa kafin ma shi ya fara tunanin nasa duk da akwai matsaloli masu tarin yawa a ciki ba ina cewa dogaro da kai shine perfect eh. kariya wato idan na fahimce ka a ah, dokta kamar yadda ka bamu misali a baya cewa a ah, mutum ne sai ya ji ya siya abu sannan ya siyar shi ma ya samu abin da zai samu a kai to idan na fahimta yanzu yaya mutum zai je in kuma zai zai siya abin da zai siya kuma bai samu riba a kai ba yaya zai farfado da wannan abin nashi ya ci gaba eh to ai duk dan kasuwa mm. dama da guda biyu ke tafiya ko ya ci riba ko kuma ya faɗi ko ya fadi na'am kai dalilin da ya sa ma ya cancanci a bashi riba saboda already ya yarda zai iya faɗi risk taking kenan to da bai taking wannan eh, gabbai bugi kirjin gabarai ya je ya so kuma ta fanjan fanjan ba ai bai kamata ba shi riba ba hmm. so saboda haka duk dan kasuwa dan ya zo ya samu matsala yau ya hmm. samu matsala gobe ba shi ke na jibi ba ganshi a kasuwa ba gaskiya zai ganshi hmm. kuma za a ci gaba amma akwai wani kuskure guda biyu da muke yi kuskure na farko muna aiki da tunaninmu ba ma samun shugabanni ko kwararru a kasuwar wanda za su nuna mana muna shiga da ka na biyu kuma kuskuren da muke shine ba ma yin aiki da kila tunanin wasu mm. sai mu kuma muna aiki da tunanin kanmu to hmm. in dai zaka aiki da ka a kasuwa mm. ai ba mutum ba zai kai labari ba so saboda haka idan mutum ya samu matsala to idan aiki da tunaninsa tunaninsa ne domin duk abin da ka yi ka kasa yi to iya limit ɗinka kenan to saboda haka me ya kamata kai sai kai fara sai ka saboda yanayin lokaci a lokacin na hararar mu daga daga nesa a wani irin kamar misali matsaltsalu me iya aikin me aikin dogaro da kai zai iya cin karo da su babban matsalar da yawanci kuma hanyoyin da zai magance yawa babban matsalar da yawanci mutane suke dogaro masu dogaro da kansu su shine me karyewar kasuwanci hmm. ko kuma a daina yayin abin da kake kamar season season abin season ne kwarai mm. kana nan eh, ka dauka kai mai sayar da sayarwa ne mm. kana nan kana yi kana yi kana yi kana yi ka samu kuɗi ka kai yaran ka manyan makarantu manyan asibitoci kawai sai a zo wannan abin da kake sayarwa sai a daina sai a daina yayin sa hmm. ana daina yayin sa to cikin matsala ta zo kaga matsala kuma rayuwar ka riga kasa ta wani hmm. to saboda haka me ya kamata ka yi a lokacin da ka ɗau wani abu kana ji to ka tabbatar ka samu ƙwarewa akan wani abun yanda kuma za ka iya amfani da wannan ƙwarewar taka ta yin wani abun ko da wannan abun naka ya samu matsala to ka sani kana tafiya za a iya samu matsala to da kaga abu ya fara shiga mashashara so nemi mafita mafuta ka bari sai an je karshe gaskiya lokaci ya cin mana a daidai wannan lokaci ni kaina ina amfana da wannan bayanin da kake mana a daidai wannan lokaci na san masu eh, masu kallon mu na gida su ma suna amfana Allah ya mai da kai gida lafiya muna godiya kwarai da gaske gode ne masu kallo duka iya abin da ya samu kenan a daidai wannan lokacin cikin shirin kuɗin ke magana da fatan kuna kuna kun amfana kuma shawarwarin da dokta ya bayar za a yi amfani da shi a inda ya dace mu da dawo farawa daga zangon kuɗi ke magana money talks financial literacy hmm. gani na dawo na canza na hmm, kuma dawo na canza sharp wato bayanin da duka da duhu duhu ne daga hmm. duhu duhu a can eh. da kika ƙara dawa duhu duhu ne eh, a nan da tunda da ilimi muka je muka dan eh. muka ne a ni na magana kan da kika sa ne a ni fa ba wannan ba <laughs> wato makaranta ce muka je muka koyo ilimi muka dawo eh, malama mimi mai kara bude mana kai kan wannan ni ka san naji bayanin da ah, bayanin da ah, doctor yi mana akan game da aikin eh kamar misali ah, aikin dogaro da kai a mutum ne zai je ya siya abu ko kuma ya karba kuma ya bude mana shin kansa ma menene shi dogaro da kai din ya kuma ce dogaro da kai yana ɗaya daga cikin abin da ko mutum ya je ya siya abu ko kuma mutum ya kirkira abu ya yi nasu ya dogara da kansa ya zauna da kansa cin shi zai ba kansa ci shi zai ba kansa sha mm. hatta sutura da komai na rayuwa ba wani ne ya dauki nauyinsa ba shi ne ya dauki nauyin kansa duk yana ɗaya daga cikin aikin dogaro da kai ai yanzu bari in gaya miki wani abu yanayin da Najeriya nan ka dogara da kan ka <laughs> kafin ka fara magana ka dogara da kan ai inda ban dogara da kaina ba zaki ji na ce bari in faɗa miki wani abu to to wato Najeriya da muke ciki yanzu mm. dole ta sa mutane sun dogara da kansu to saboda idan kana jiran aikin gwamnati white collar job ka mm. gama makaranta graduate nawa ne yanzu a gari <laughs> ni na shiga na pep da wani wallahi tallahi ban san degree holder bane masters ma yake yanzu to kin ga gashi da qualification kuma ce mun da second class ya fito eh second class ya fito amma ba aikin yi dole haka yasa ya dogara da kan shi ke tuka na misali to kin ga yanzu idan baka dogara da kan nan naka ba ma kai da kanka ma mm. gidan kuma kai da daga wannan ya zo wato wato wato wannan yana ɗaya daga cikin mm. cewa a a a mi gani ga wane ya isi wani tsoron Allah to mu tashi mu dogara da kanmu masu kallo da wannan zamu je hutun takaitaccen lokaci wani bangare ne da duniya baki daya ta karkata zuwa a gare shi a wannan lokacin kasancewar yana da illoli ga dama ga rayuwar dan adam wanda ya haɗar da zaizayar ƙasa ambaliyar ruwa ta'azzarar zafi da dai sauransu dalilin haka ne ya sa wata makaranta da ke gwammaja take kokarin ganin cewa ta taimaki ɗalibanta kuma ta koya musu hanyoyin da za su kiyaye wa'annan matsaloli na sauyin yanayi ta hanyar dasa bishiyoyi Dr. Dahiru masani ne akan dasa bishiyoyi da sauran abubuwan da suka danganci yanayi ko kuma sauyin yanayi. Za mu yi tattaunawa tare da shi a yanzu. Well, uh, kasancewa ta na likita na sani akwai uh, ya rabu zuwa gida biyu akwai abin da ake ce ma curative medicine akwai na preventive medicine. so a kullum ina duba irin cututtukan da suke faruwa a sakamakon gabataccen muhalli cututtuka da suka shafi ta'azzarar zafi da rashin ingancin iska na shaka da kuma cututtuka wanda suka shafi wasu kwayoyin halitta da suke rayuwa a kazantaccen muhalli wayannan abubuwan su ne abubuwan da suka sa na ga cewa wace irin gudunmawa zan baya ya zama cewa na dakatar da abin kafin ma a kai ga zuwa asibiti ya zama cutar in the first place bata faru ba so ina da shugabantar kungiyar panacea foundation wadda gidauniya ce da ke sama al'umma sa'ida akan akan ba karamin bala'i ake shiga ba so da haka zamu iya kashin kokarin mu kare wannan abubuwan da aka kawo jama'a ci gaba domin saboda rashin iska kowa ya sanin cewar abu ne wanda yake zai iya haifar mana da rashin shakar abubuwa masu kyau so da aka yi kungiya a shida take insha Allah ta ga cewar ta kokarin ta wannan program da aka zo ana yi na taimaka al'umma akan dashen nan ya ci gaba kuma ya zama ya dawo insha Allah kira na karshe ga al'umma da kuma gwamnati so kira na karshe da gwamnati Allah yana gani wannan abubuwan in son samu ne a ce ya ya kewaye dukkanin wannan makasudin ma abin da ya sa muka, kirawo yara domin mu nuna musu yadda ake yin shuka da kuma yadda za su raine ta har zuwa ta girma domin rashin yin shukar yana haifar da matsaloli a environment ɗinmu da ko kuma mu wanda muke da shi shine kusan ya manufar ba su dama su zo su tallafa mana ba su tallafa wa ɗalibai su tallafa wa jiha tallafa wannan unguwa shine kowa ya sani yana ji a ce yau zafi ya kai mizanin 41 42 kana tafiya ka ji kamar rigar ka za ta cire lokacin da aka kawo da can ba da dama amma da na zama shugaban makaranta sai na ga me zan iya taimakawa ne mu rage wannan zafi da yake faruwa hanya ta farko shine ka yi da shan bishiya kuma ka kula da ita ta tashi za a ci riba biyu ko riba uku lafiya za ta inganta za a samu kayan marmari za a samu kuma inuwa sannan na hudunsu wanda shine ya fi komai muhimmanci shine iska da ta gurɓace yanzu za ta zama ta inganta kowa ya samu iska mai daɗi kuma mai kyau ya ringa shaƙa wannan shine dalili na ba wani ne ya sa ni ba daga ya kamata in ringa siyo waɗannan bishiyoyi ana taimaka ana dasawa kuma tabbatar na tashi ba daga aiki sai na da da yamma na ba su ruwa da ni da masu gadi mun ba su ruwa ina cikin haka sai na hadu da dr dahiru na na yi masa bayani sai ce ai su suna da makungiya kungiya take wannan kuma ya zo ya taimaka mana da wannan iri da muka expansion muke dasawa nan kowa ya ji daɗi muna so wannan makaranta da can yadda a gani wannan kaɗan ne a da wannan gurin gadin ne babba amma yanzu saboda rashin kulawa gashi ya zama kamar an yi gobara a gurin eh yau muna dashe bushu ne sakamakon daga can baya akwai sai kuma aka sassare shine yau aka tuno abin da yake baya sai aka zo za a yi za a yi dashe za a sa su bishiyu yanzu in son samu ne ma za nemi alfama ga wannan kungiya da take wani abin alkhairi akan kan ah, lalibo wa'yansu wajaje a unguwar da kungiya za ta sa ido akan irin wannan da dashen da za a ringa zuwa ana yi kuma kungiya ta ringa kewaya tana sa ido ta ga cewa wannan abin da aka dasa ya rayu so bi izinin lahi za mu nemi wannan alfarmar saboda tabbacin cewar wannan abu ba karamin ci gaba ne a kawo wannan unguwa abin da ya sa shi mai girma darakta na wannan makaranta ma ya saka ni shugabanci a wannan ita kungiya ta wannan ah, famin din shine sabida ni dama na kasance na yi certificate akan horticulture din nan akan renan tsirrai to shi yasa ya ɗauko ni ya ce ni zan zama shugaba a cikin ita wannan kungiya don na taimaka wa yaran nan a koya musu yadda ake renan shuka har ta girmama ta zo ta rika amfana al'umma da yawa a cikin wannan makaranta wanda ko bayan babu mu ko yaran ma nan gaban sun zo za su yi alfahari da cewa su suka raini wannan shuka har ta girma zuwa wannan lokaci muna fata wannan abin zai kai mu har lokacin da mu za mu yi nursery a nan gurin za mu samar da nursery inda za mu riga rainon itacen nan duk wanda ya zo ya nemi yana so ya dasa a koma ina ne a kano za mu yi kokari mu bashi za mu yi kokari da wannan kungiyar goma ja ina mafita din da wannan kungiyar da suka zo mu kafa wannan monitoring team Eh, wanda za mu rinka zuwa muna ganin wannan abin yana yi kuma za mu nemi taimakon gwamnati kuma za mu ba gwamnati shawara a inda ya kamata a sa domin eh, wato ita iska nan da muke shaka ta inganta dakta ya ce wasu yaran a kai su asibiti gan su ce malaria ce take damun su wane ne gashi nan ba su da ba ba bane rashin iska ne mai kyau ya kamata a lokacin da muke a raye a lokacin da muke da karfin da za mu taimaka mu yi wani abu da zai inganta wannan abu. e eh, mun fuskanta da ma malamai saboda wani ajujuwan ba rufin kwano saboda daga bacin goma sha biyu rana idan to ana lesin ma ba a jin daɗi saboda zafi yayi yawa ba iska bayan da aka samu dai inuwa yadda ta baka iska and uh, ko a last year mun dasa bishiya sama da dubu ɗari mun yi partnership da minister of environment federal minister of environment and uh, ba makaranta kaɗai muke yi ba mun dasa bishiyoyi a cikin unguwanni mun dasa a cikin makabartu mun dasa a wajajen bauta masallatai musamman masallatai sannan mun saka a gefen titina so makaranta tana ɗaya daga cikin dai wajajen da muke sa mukan yi irin wannan sabida mu samar da ɗalibai wanda su taso da sha'awar abin tunda su ne shugabanni na gobe kamar dai da masana suka faɗa mu na da iko da kuma dama na kawo canji ko sauyi game da sauyin yanayi shin me kake yi ko kike yi don ganin cewa an samu saukin hakan zainab baba aliyu arewa ki zainab baba aliyu wannan rahoto ne mai matukar ko in ce batu ne mai matukar mahimmanci wato a yadda 'yan makaranta suke mm. da san bishiyoyi domin kare kai daga hanyoyin wato forestation eh, eh. kenan kisan rashin eh, dashe-dashe da ake yi mm. yawanci aje a yi sassara bishiyoyi a daji da sauran abubuwa yana kawo zaizayen kasa sosai mm. so wayannan bishiyoyin kuma yana kawo dumaman yanayi wato climate change ah, gashi nan ke ki ji kin dan ji canji ba kwana gashi nan ma ina zufa ai yawa na mm. saboda mamaki ki <laughs> gane so like <clears throat> idan uh, wani abu da aka na san cewa definitely uh, wa'annan dalibai maybe ba daga yin su bane maybe daga makarantar su ne aka ba su eh. in ma daga makarantar su ne ma daga makarantar su bane to ba garamin kokari suka yi ba gaskiya saboda yana da matukar amfani idan aka sara bishiya mm. a dasa wata mm. duk da cewa ba wai a rana ɗaya za ta taso ba za a dan mm. jima amma dai ba komai ko ba komai wata rana ta taso da wa'annan bishiyoyin mu ma da muke da su a yanzu suna taimaka mana ai ko mu ma maybe lokacin da aka dasa su maybe mm. ba mu kai haka ba yawanci ba mm, gaskiya ba mm, amma gashi na yanzu muna amfana <laughs> kwarai da gaske saboda haka in suka dasa ko mu mu amfana ba misali 'yan next generation da su amfana kuma kuma abba ka san wannan eh, eh, eh, bishiyoyin da ake dan dasawa dinnan kaga mm. su koraye dinnan hatta kallon sa ma da mm. jin da shakar ah, warin su da muke ko kuma karfin mm. su da yana taimaka mana wajen kiwon lafiya an cewa yana kara lafiyar ido da sai a shine ai ka bari in fada ni ne nake so in fada to ya kamata fara kallo yake bari kici da glass din ai kullu <laughs> ai wannan glass din fashion ne to shikenan mrs fashion masu kallo duka duka da wannan shirin namu na rahotanninmu za mu dasa aya a daidai wannan lokacin da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da shirye-shiryen da muka kawo muku na wannan safiya kar ku manta ku ci gaba da kallon tashan arewa 24 da kuma wannan shiri na gari ya waye domin amfana da maudu'ai daban-daban da za a tattauna akan mental health da mm. fatan za ku ci gaba da kasancewa tare da mu mun gode da kasancewa tare da mu sai mun haɗu a wani zango na gaba. Masala. Have that desalazin. what's up? gode. Wannan kawo akwai wani abu. Da mana ajiya. Gashi yanzu zai bushe ma tunda sun sako haske, sun sako haske yake. Iska. amma za yi maganar matsalolin aigo? eh za sosai akwai matsalolin aiki a koma aiki standing back